بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin alhamis goma sha bakwai ga watan shaban hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da biyar ga watan fabrairu 2026 miladiya shi gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam darasin da ya gabata mun cike ƙarshen shafi na 21 inda malaye bayani akan izgilancin da shaidan ke yi wa ɗan adam an gane wannan ko musamman ga waɗanda suke kin tashi fi yamun laili da daddare da rainin wayo da mai da mutum ma ba komai ba ne to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 22 tare da wani makincin nasa shine tanzisun nauni wa tahzinul muslim wato ya mutsawo musulmi baccinsa ya kuma bakanta maka rai shi shi kan haka yake ya yamutsa maka bacci ya bakanta maka rai duk wannan ɗaya ne daga cikin halayensa malam yake cewa wa min maka'idihi a'zanallahu minhu na daga cikin ma'akircin shi shi Allah ya tsare mu da shi annahu yural insanu fi manamihi ko yuril insanu min manamihi fi manamihi a halamin muz'ida shekan yana zuwa ya nuna maka wani mummunan mafarki a cikin barcinka eh shi ya sai da zai shigo cikin barcinka kawai nuna maka wani mummunan abu kai ya huzinahu wa yi ulimu don ya bakanta maka rai ya sa maka damuwa ga mutum ya farka yana cikin damuwa saboda abin da ya gani a cikin mafarki faqad wa musulmin fi sahihihi kuma imam musulmi ya ruwaito hadisi cikin gantaccen littafinsa an jabirin radiyallahu anhu daga jabir Allah ya ƙara masa yadda Al'a qala yace jaa arabiyyun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama wani balaraban kauye yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala ya rasulullah sai yace ya annabin Allah ra'aitu fil manami ka anna ra'si duriba wallahi na gani cikin bacci an kulle mun kai <laughs> wanda mafarki ai ba mai dadi bane kawai kai mafarki an sare kanka yake ga manzan Allah annabi sai ya ce masa la tuhaddithun nasa karka ba mutane labarin bitala ubi shaytanu bika fi manamika da wasa ya yayi da kai a cikin mafarki kenan shaidan ne ya wasa da hankalin sa cikin idan aka ce kai farki mara kyau bai ban tsoro karka ba da labari shaytan ne kai shiru kawai kai mafarki mai daɗi to kana da masoya sai ka ba su labari sai aka addu'a da fatan tabbatar da alkhairin abin da aka yi amma mara kyau shiru ake yi a yi tofi a bangaren hagu a kone da tsarin Allah daga sharrin abin da aka yi warawar bukari wa musulmin an abi huraira ta radiyallahu an haka nan imamul bukari da muslim sun ruwaito hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda marfu'an mana hadisin sun jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa shi ne a ce hadisi marfu aka ce hadisi marfu shine wanda aka jingina shi ga annabi ma'ana annabi ne ya fada an fahimta annabi ya ce ar-ru'ya sarata wato shi mafarki kashi uku ne mafarki kashi uku ne farru'iyar saliha na farko wato mafarki na kwarai bushra min Allah wannan albishir ne daga wurin Allah sai kai mafarki ga ka ka'aba kana dawafi ga ka aikin hajji kana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kana ta kokkwala shedan kana jiwon shi an fahimta ko ga ka arfa ko ga ka masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka kai ziyara masallacin ta sallah a rauda ko ganta cikin mutane a alazai a ce ga akwai nauyi kun kai ziyara ne a masallacin kuba duk ka zai ruwayin abubuwan da za ka gani ko ga ka a wani taro kawai ana ta karatun qur'ani ko kai ma kana yi ko kana jagorantar mutane sallah ko kaza ko dai wani abu da yake alheri ga kanan kana so mutane alheri kana ta raba kuɗi ko kana ta raba abinci duk abu ne wanda za ka zai faranta maka rai to irin wannan ru'ya sunan shi ar-ru'ya salihah na kwana kirki to daga Allah ne albishir ne daga Allah Kana fahimta annabi ya ce wa ru'ya tuhzinu tahzinu min ash-shaytan yace mafarki kuma na bakin ciki na damuwa wanda take bukatare wannan daga shaytan ne yasa wannan hadisi yace wal hulmu min ash-shaytan haka yake kira shi hadisin gaba zai zo gaba la ga hadisi to ne ka mafarkin ga wannan ya biyo ka da gudu da wata adda mai lankwasa mala yana so cire ranka ka kauce ka tsallake bin kai ke kawai yana ta abin nan kai ma kana ta yi kuna ta barci san ma har ya riga ya danne ka kawai zai rama mata kawai sai eh, kawai ka farka ba yadda za ka kunce sai dai ka farka ka yi ka ci gaba da baccin nan ko sai ya yanka ka cikin bacci <laughs> wani lokacin ka zai dace ko ka ka fada wata rijiya mai zurfi sai gangarawa kake sai gangarawa kake yi ka ƙi kaiwa daga wani abu dai da zai dame ka wanda zai kaya maka da hankali to wannan shaidan ne kuma shi yawanci rashin alkar ne ke kawo irin wannan tun ya kwanta ba alwala in ya kwanta ya kwanta bai yi shafa'i da wuturi ba da yi alkar ɗin barci ba kawai sai dai haye kan gada shi to irin nan eh suke ba ƙwarai da gaske wai na kallon talabijin yana kallon fim ba har bacci ya ɗauke shi yi <laughs> eh. sai gan shi a wani gida na haske amma hasken kuma yi ban tsoro hasken suka ɗin tv da yake kallo ne <laughs> zai shiga cikin damuwa to wannan shine ake cewa mafarki wanda ake ce masa kulmu sai na uku shine ru'ya ma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu sai mafarki da mutum yake yi wa zuciyar karancansa abin kage wa kan karanta abin da ran take so ne an fahimta wannan ko misali kawai kana zaune sai ka rika caka ko yaushe zan yi kuɗi ne a yi ne kuɗi ko duk safi maka za ka dinga zuwa kana sallan isha misali kenan ba nake magana eh za ka dinga zuwa dubai a can za ka rika yin breakfast sai ka tafi a yaso na daya wurin shi kuma garuruwa ne na za ka dai yana za ka yi breakfast na za ka yi abin za ka yi za ka yi sallar jima'a wata rana a china ko a toki ko a kaza ka ta rarraba abin nan ninka. eh <laughs> haka sun su tsoron da kake ji tana tallaban mutum sun tallaba wasu gaban mu daga sun kyauta aiko da su basu bashi ya faɗi ba na gani na'am a dama suka bashi ya faɗi a sun yi laifi na mai nauyi shi ya saka abin shi na ji alaje tafi da abin shi ya zama ko san yaji a can to sai ke ta cewa in kai kudi za ka yi kaza za ka yi kaza da burace burace ko in kai kudi in samari ne zan hau firari da bugatti na? ɗauki kira da rariya ya ji abuja abinda da suke zo duk wani ya samu wurin abinci shi bugatti to waye ya sa firari ne ba wani firari restaurant ne Tunda wani ya sa bugatti ne bai buguwa wannan bugani kenan kai zai buga kenan a to ai ta yi a dubu biyu fa dama can ai dubu biyu ne kwatan kaza ko a kan titi ma dubu biyu ake sai da kwatan kaza an fi shi haka haka ne a kan titi ma ake fi ai plate ɗinsu dubu hamsin ne in ba yan rage shi ba farkon fito da shi na eto eh to ai da ka ne kuma yanzu zaka saci in zaka ci cikakke ka za ka ci kashe dubu takwas kila ko dubu ya ma faka ko to kaga mace ya kaza goma ko eh ta ai wannan ya danganta da girmanta da irin yanayin kiwon da aka yi mata amma dai normal kararan kajin nan da ake gasa su a titi za a ga daga dubu shida shida da biyar bakwai takwas haka za ka ta ganin matsayin su gwargwarin girman ta gwargwarin amma inda ta amsa sunan ta kazar gaske to za ta kai goma ta wuce ma da ni da daɗe ma wala abin da zai baka mamaki wannan labarin ya kai shekara uku ko hudu a nan nan riga kuma mun taɓa sayan kazar dubu goma sha uku Allah ka gashe kasasshiyar kaza amma fitu ya ce masha Allah dan da farko ma mun ɗauka tallo-tallo ce wannan ne sunanta eh, bai kama da kaza ke eh, wallahi malam akwai zai iya yiwu haka amma in tana da rai kuma ta yi kiwo to za ga ta fi haka har ashirin talatin ma sai ga sai da kaza Allah shi da mu to wannan burin dan adam yake da shi in na samu kuɗi zan yi kaza zan yi kaza to idan ka zo ka kwanta bacci irin abin da kake fara wa ranka din na tunani da burin to sai ke mafarkin shi a cikin bacci sai kai mafarkin ka kana a cikin bugatun kawai kana ta haka a kana a cikin firari din kana ferewa an fahimta sakanan a cikin jirgin sama ka yi kuɗi kawai gaba kuɗi baya kuɗi inda za ka je ma'aikata ne kawai suna shimfiɗa maka da duma kuɗi ana tattakawa duk cikin burin kai za ka ga duk abin da kake sannan shi na cikin baccin kai amma kana takawa za a ganka wala na a shekara nan a cikin babanka daga duk kayan gumi ka ganka dan ke su a kwance kawai buri kenan shi haka yake wani kuma burin sai ya eh, aure ko za ga zai ta tunanin ya yi aure shi ma ya yafa shi kenan kawai sai kawai da kafar ka ganka kawai shi kenan a duniya ce an ce ta yarinya haka ta yi na son burin da aure sai ta kwanta bacci ta yi mafarki ga ta yi aure ta samu ya ta samu yaya ne wai ta samu wani ciki aka je haihuwa aka ce gani shi an gani shi <laughs> ana ƙara nishi tana ƙarawa ya ka ce ma sha Allah ta yi fuda ta ka ce ƙara nishi akwai saura don gani shi a cikin bacci sai sai wata bugiyar ta ce ke ta cikin bata mutane da kashi ashe duk kashi take <laughs> tana ta kashi a kwance Allah ya kyauta buri ne kawai shi buri yakan zo mutum a cikin tunaninsa kawai kana son abu sai ka kawai abin kamar da gaske ya faru to gara mutum yi wa kansa tunani na kwarai na? lallai kan ba mamaki shiga moli da bi Allah ya jauda kumalan ya ce fa'in ra'a ahadukum ma ya karahu idan annabi an sama yake cewa idan ɗayanku ya ga abin da ke so to kul yaqum to ka miƙe daga baccin da kai wal yusalli sai ka tashi kai nafila kai sallah wala yuhaddithu biha an-nas ka kuma mutane labarin wannan mafarki da kai wanda baka so wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi abi qatada hadisin abi qatada radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce, ruya as-salihah min Allah kaga hadisin da nake faɗa muku ya ce mafarki na kwarai daga Allah ne yanzu idan ka zauna za ka yi tunanin mafarki da ka taɓa yi wanda ranka ya maka daɗi ka ji daɗin ganin wannan mafarkin za ka yi yin tunanin haka sannan kuma za ka za ka yi tunanin mafarkin da kai ba za ka manta shi ba ya baka tsoro ya firgita ka akwai irin wannan ya ce to na kwarai din daga Allah ne wal hulmu shi ko mafarkin tsoro shine ne shine daga shaitan ne kamar ra'a ya yakrahuhu duk wanda daga wani abin da bai so ma'ana abin da ya tsorata shi a cikin mafarki to faliyan ya yayi busa an malihi a bangaren hagunsa talatan su uku shikenan kalla an duba wanda annabi ce nafasu ba tofar da ne wake ba hura iska so uku za ka yi a hagunka wal yata'awwaz min ash-shaytan ya nemi tsarin Allah daga shaytan da shi shaidan ta hagun ki yake zuwa shi zaka tofe da mewa ya gudu kore shi a inna halata durruhu da izinin Allah wannan mafarki ba zai cutar da shi ba kenan mafhumul mukhalafa cikin wani lokaci mafarki yana zama gaskiya wanda mutum ya gani yakan zama ya masa tasiri wa bi jam'i turuqi hadha al idan muka hada hanyoyin da hadisin nan yazo ya tabayyana anna lirru'ya adaban za mu fahimci cewa mafarki yana da waɗansu ladubba mustahabbu lil muslimi ittiba'iha wanda aka so shi musulmi ya bibiye su yabo wa innal ladubba idza kanat ru'ya salihah idan mafarki ya zama na kwai ne to ya hamdulillah alaiha ya gode wa Allah akai an gane wannan ko wa yastabshir biha ya niyi albishir ga wannan ya ji daɗi ya ba mutane labari yuhaddithu biha man yuhibbu duna man yakra kaji ya faɗa ma wanda yake so ba wanda bai so ba ba wanda kake gaba da shi ba wasu yin ka shi zaka faɗa ma an fahimta Allah ka tabbatar mana da alkhairi a rana ba daɗi ba sosai daga cikin mafalkin da na yi na ƙarshe wanda na ji daɗinsa shi ne kawai sai na ganna a kawa ina ɗawafi ana ɗawafi kuma sai na hango wasu a zazzaune a cikin ɗalibai waɗanda na san su an fahimta can kuma kawai sai na ga an buɗe min cikin ka'aban na shiga ka'aban daga ka'aban kuma ina hango su ta windo har na yi na filfili a cikin ka'aba Allah cika mana wannan burin akwai daɗi fa mana za ka ji shi kanshi mafalkin ma wani daɗi gare shi Allah wannan na gan shi da ido na ru'ya salihah irin wannan suna da yawa da ɗan adam zai yi su a wasu ababai ko wasu lokuta sai ka ga Allah ya nuna maka wani abu amma dai duk abin da ka gani na bada labarin ka gane iyakar abin da za yi kai shi ne addu'a kuma kamar irin haka yanzu sai kai sai na bada labari ana duk masoya na ne ba maki ana ka ba mutum ba bada labarin ga abin da ka gani to amma idan abun tsoro ne shi ba a bada labari sai dai ka nemi sanin Allah daga shaidan kuma kai gum kai gum Allah sarki masha Allah Allahu akbar wallahi wannan albishir ne shi ma duka hmm. duka haka yake abin da zai faranta maka dai ko kiyan falki gashi gashi abuwa da yawa yana iya faruwa ko ka ga wani naka da ya rasu yana cikin farin ciki ko mahaifanka ko ɗan uwa ko yayi ko kannai ko abokai duk dai an fahimta akwai wani mutum babba ne a ƙasar nan da ya rasu muka je aziya gidan shi muka je gidan nan ni dai ranar a washe gari ne mafalkinsa yana ta rungume ni yana ta jin daɗi mun a karatu ko saboda addu'o'i da aka masa ne wallahu ala babba ne mutumin kirki ne kuma abinda ya bayyana gare mu an fahimta ko ma cg da ya rasu na justice wallahi ban san shi ba sai da aka bashi wannan matsayi ko ban san gidansa a nan ba sai bayan ya rasu kuma aboki na kawai ce raka shi zai je kaziya gidan shi ko muka je na ga iyalansa muka yi musu nasihohin da za mu yi ko a ƙarshe dai aka ne addu'a Allah ya kawai sai ne farkin mawalan a lokacin mun tattauna abubuwa da ya rika yi na alkhairai da ka gan shi dai ka ga dattijin bawa a dattijin bawa Allah bakin gwargwado Allah ya gafarta masa da sauran mamatan mu duka yafe mana kurakuran mu to irin wannan za ka iya ganin sa albishir ne za kuma ka iya ganin mutum a wani yanayi wanda ba mai daɗi ba ne to abin da ya kamace ka kuki ta masa addu'a eh yana bukatun kai ta masa addu'a domin addu'a tana tasiri a gare shi eh ayi ta masa addu'a haka kamata shi sa mamata babban abin da suke bukata ga masu rai shine addu'an nan da yin ayyuka na kwarai don su mutane gina masallaci gina rijiya su yanka za duk wasu abu da za ka yi musamman iyaye kai musu sadaqatul jariya kai iyayenka wani aikin kwarai ka ce ka bada shi wakafi ko sadaka ga iyayenka ladan Allah yana kai musu na taɓa ba ku labarin wani yaro da mahaifiyarsa ta rasu aka dawo daga jana'idar ta ya mafarkin ta su uku yana ganin ta a cikin azaba ana mata azaba to shi ne ya gaya malamin su da shafa abin da nake gani malamin ya ce to tana wani laifi ne da ka sani ya ce shi wallahi iya sanin sa bai san tana wani laifi ba ya ce to gaskiya dole kai ta mata addu'a kawai Allah kaɗai ya san hikimar da kake ganin ta haka amma ka ta mata addu'a mamaci abin da yake bukatar kenan mahaifiyarsa ce ya ce wallahi duk sanda zai mafarkinta to sai dai ganta a azaba shi kuma bai daina mata addu'a ba shi ma addu'a kawai yake addu'a yake yana ganin ta lokaci bayan lokaci ba wai kullum ya kanta zai mafarkin ba amma duk zai ganta ne zai ganta a cikin wannan yanayi na azaba shi kuma addu'a sa kullum a sallah a ba sallah ba zai saka uwarsa addu'a ya ta mata ya ta mata ya ta mata yana ma uwarsa addu'a ce wallahi bari da lokaci ba sai da aka shekara takwas a wannan yanayi shekara takwas da mutuwarta to a lokacin shekara takwas ne ya ganta a cikin nema har sai magana da shi a cikin mafarki ya ce mata wance ya Allah ya ke mawa? Ta ce Allah ya gafarta mu tana murna cikin farin ciki ya ganta sabanin da da yake ganin ta a cikin azaba ya ce ya aka Allah ya gafarta miki ta ce saboda addu'ar da kake mini ka gani za ka yi wa mamata addu'a iyaye ku ba abin da ya fi wannan a yi musu addu'a shi sama allabi yake cewa waladin salihin ya lahu idan kana so ka tabbatar da kai dan kirki ne to shine yi wa iyayenka addu'a na baya zama na kirki sai yana wa iyayensa addu'a idan ba ka wa iyayenka addu'a to kai ba dan kirki bane domin allabi ya ce waladin salihin yadda lahu ko da na gari wanda yake wa iyayensa addu'a Ta saboda haka wannan bawan Allah uwarsa ta fita a cikin bala'i sakamakon addu'ar da yake yi to ka san wani lokaci mutum sai ya ƙara tambaya ya ce wallahi na tambaye ta to ke me ya ja miki wannan azaba sai ta ce saboda son zuciya a kanka ɗan kishiya ta wacce da kai kuna yara ina ba ku nono ina zuba ruwa a nashi ina da dilutin kai ina ina baka zallan nono ki dino wannan dalilin ake yin azaba shekara takwas saboda son zuciya harkan mata ka san kishiyoyi da mugunta da san ananiya wannan nawa ne wannan ba nawa bane bari in cutar da wannan Allah irin wannan bala'i to a takaice muhallin shahid abin da ke so mu fahimta kaga tasirin addu'a ce to mamata addu'a tana musu tasiri sannan na daga cikin wani abu da na karanta kwanan nan ba a rike ba sosai a cikin wannan shekarar da ta wuce labarin wani bawan Allah a wata makabarta da ake tattata al'adarin Nasim Nasim a Saudiya ne an fahimta to gari ne mai yawan duwatsu duk sanda zai wuce wannan bawan Allah ko in ce malamin da ya bada labarin shine ce ya kwanta bacci ne sai mafarki ya ga makabartar da sun dinnan nan suna ta fitowa suna ta kiran sunan wani ina wane ina wane mun yi misin dinka suna neman shi A ah, abin ya dan bashi mamaki a karan farko bai damu ba kamar dai mafarki ne yace sai ƙara yin mafarkin da can mutum suke kiran sunansa ina kake kuma misin din shi suka yi ya ƙara yi sau uku shi ma to shi malami ne gaskiya so kaga bai ce zai je tambayi wani malami ko akai ba kawai sai fara binciken wane ne wannan ne wannan sunan yake je ma da kirar ake gane amma wanda aka gano cewa ne, saboda suna ne sosai cikakke ake faɗi na mutum a ƙarshe har yaje wani joint na wasu mari ashe wani saurayi ne kawai sunan shi kawai irin na gayu ne a wurin ba can sai wani yake ce ai wani ne fa mai wannan sunan ba kaga yanda sunan shi na gayu ya batar da sunan shi na kirki aka ce to a je a kira shi yanzu ya taho yana mamaki menene zai sa ustaz ya zo neman shi ya aka ya aka yake tambayar sa menene alakar ka da san nasi to dan garin ne shi ma a nasin ne ya ce ba da wata alaka da ya faru kai kaza ya ce shi ba abu kana yin wani aiki na kaza ko kaza ya ce duka shi na ce menene faɗa min tarihin ka ko wani abu wanda yake ya haɗa rayuwarka da wannan makabarta ya ci babu sai dai kawai akwai wani abu na tushe da ya tuno da abin sai ya bushe da dariya amma sai da malamin ya faɗa masa menene dalili shi kuma domin ya ce baya komai ba wani abin da ya taɓa da shi da shi malamin ce to ka ga fa mafarkin da na yi na ga gawoki sun fito a cikin makabartar nan hasu uku suna kiran sunanka kuma sun ce sun yi misal ɗinka ina kace suna neman ka suna bukatar ka to da faɗa masa hakan ne shine ya dawo kwakwalwa sai ce oh, kyau sai ya bushe da dariya ya ce ko na ji ban jin daɗi ne na ƙara weight ne da na je asibiti likita ya ce dinga walk na minti talatin zuwa da dawowa awa ɗaya kawai ba da wata hanya da ta fi kyau in fito sai ta hanyar makabartar tafiya yake kai walk in yazo dai makabartar sai ya tsaya musu addu'a assalamu alaikum ala diyar bil muslimin al mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun ya wuce ya ƙara dawa assalamu alaikum ala diyar min al da musulmi Ya ce sai da zai kwana talatin ina yi ban yi mishin ba wannan ita ce ko abin da na san ya hada da wannan bagabarta ka duba ka ga addu'ar ce wallahi wannan addu'ar ita ce sai mutum a gama mata suna buƙatar addu'a jama'a ya ga wani yanzu mahaifinsa kila ya rage da rasuwa amma bai masa addu'a ko mahaifiyarsa ko wansa ko kaninsa ko wani masoyinsa dai so mamata suna bukatan addu'a mafi karancin abin da zamu iya musu an fahimta yawa kuma muna da wani abu da zamu iya yi a akan addu'ar ya halatta mu yi shi ko menene na aikin kwarai malam yace lallai idan muka haɗa waɗannan hadisai zamu ga cewa mutum in yi mafarkin kwarai ya gode ma Allah ko sannan wa yastabshir biha yuhaddisu biha man yuhibbu duna man yakra sai ce wa idza kanat ru'ya makruha amma idan mafarkin nan abin kyama ne wanda ba a so ne ya ta'awwaz billahi min sharriha wanda zaka yi ka nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafalki. wa min sharri shaytan ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan wa an yatfala an yasahi talatan sannan ka dan yi tofi bangaren dama hagunka so uku wala yadhkuruha li ahadin karka ba kowa labarin abin da ka gani wai ta hawwal an jambi sai ka canza bangaren position ɗinka na kunciyar sai ka canza wa ya ƙumu fa sai ka tashi kai ma fila in za ka iya qala al-hafiz al-hafiz yake cewa abu fafin ko yace qad zakara al-ulama hadhihi al-umur malamai sun ambaci waɗannan al'amura fa amma isti'aza amma dangane da neman tsari mina shaiɗani daga shaiɗan falamma waƙa fi ba'd turuq al-hadisi annaha minhu وأنه يخيل بها لقصد تحزين الآدمي والتحويل عليه wato wasu daga cikin hanyoyin hadisin sun nuna cewa wannan abin da kake gani labban tsoro daga shaidan ne shi ke zira wannan dama galibi bakajin aljanu ne yayin sa kai hatta mafarkin mutum ya kwanta ya gaga shera saduwa da wata mata irin matan daren nan wala shaidanu ne su ne kuma daga irin wannan rashin addu'o'in da azkar da kwana da alwala sai ta zo maka a cikin bacci kawai ko mace ce ita ma namiji na zuwa mata yana kwanciya da ita namijin dare duk shaidanu ne duk na da cikin sharrin shaidan kuma za ka iya zuwa maka da siffar wanda ka sani ana yin zama kama da siffar mataka a cikin fashin ko ta zama ka da siffar mahaifiya Allah kyauta ko siffar kanwa ko ya ko ya ka kanta kawai wata ce shaidan kenan to saboda haka malam ya ci gaba da cewa wannan ya nuna tabbas malamai sun yi bayanin cewa daga shahin ne wannan yake irin wannan rashin mutunci an gane wannan ku sannan sai yake cewa yana yin haka ne wa annahu yukhayyalu biha yana suranta maka wannan abin da li ta hazinin adami don manufar shi kawai ya bakanta wa dan adam rai yake shi irin wannan mafakai at tahwili alaihi ya juya maka al'amuranka gaba daya domin kai mafarki mara daɗi dole ka tashi kawai ranka a bace in ka sa aka ce matar ka in maka magana kana iya mangare ta ko ba ka bane ya ce wa amma taflu amma dangane da tofi da aka magana ka tsala iyam alƙadi ya rike cewa amara bihi ardun lishaitan kaji ya ce an yi umarni da aitofi ne da ka kora shaitan nan alladhi hadara ru'ya wanda ya zo mafarkin shi shi kanin da ya zo wannan mafarki al mafarki ba a son shi ba shi da daɗi wata haƙiran lahu shi ma dan a wulaƙantar da shi idan ka tofa mutum yau ɗan adam ne ai ka ga wulaƙanta shi ba ka dan ma ka tofa masa yau ka wulaƙanta shi wasu tihza'an shi ma ka masa izgilanci wa khassat bihi aliyasa kuma an keɓance hagu ne wurin tofin banda dama da annahu mahallin aqdari wa nahwiha domin bangaren hagu galibi shine abin da ya shafi ƙazanta. mun ko ban daki ka shiga ai hagu ake karfi da shi ko ba aka bane duk wani abu na kazanta da hagu ake yi amma abu na tsaftafa da dama ake yi so da aka sai a kula da wannan janibin yasa aka ce a bangaren hagu sai aka kusa biyu za ka yi kakka tofa dama saboda dama akwai alheri sun shi za ka ci ai kaga alheri ne da dama kake kai loma ko haka ba Allah ya samu dace har ya ce wa amma tahawilul tahawul amma dangane da canza alqibla ma ba canza alqibla ba dangane da canza yanayi na bacci direction an fahimta dangane da canjin direction na barci ya ce falittafa'uli an yi haka ne don tafa'uli ma ma fata na gari lamiri tafa'uli ta bi tahawuli bi tahawuli tilkal hal ana kana fatan ne Allah ya canza maka halin da kake ciki na damuwa bisa abin da ka gani a cikin mafarki da ya bata maka rai ta wannan kwanciyar da kai haka yanzu ka canza ka koma haka halin ya canza zuwa farin ciki Shi ne tafa'uli an fahimta allafi kana alaiha wanda kake kai. ta shi tafa'uli yana da bambanci da tasha'uli tafa'uli shine fata na gani ba haushe yace lamiri amma shi kuma tasha'umi mummunan fata ka canfa abu ka rika kallon abu negatively amma shi tafa'uli kuma positively ake kallon sai yake zuwa ina fata ana koda abu iri ɗaya ne ko da abun akwai bambanci akwai wani sarki da ya mafarki wannan sarkin da ya mafarki haƙoransa sun zube shi da sai ya kira mai fassara mafarki ya fassara mafarki da ya zo sai ce ranka ya dare wannan mafarkin tab yana nuna gaba ɗaya danginka za su mutu a gabanka kaga wannan mafarki ba zai ji daɗinsa ba an fahimta ba zai taɓa jin daɗin mafarkin nan ba sarki kawai sai ya sa a kulle shi aka garkame shi sai ce a kira wani wannan tasha'um yake yi shi mai fasarar nan shi umci gare shi bai iya fasara ba negative ya kalli mafarkin aka kira na biyu shi kuma yana tafa'uli ne ya fahimci mafarkin sai fasara shi positively yana zuwa sai ce ranci da wannan mafarki yana nuna alamun za ka yi tsawon rayuwa cikin albarka da alkhairi rayuwar ka za ta yi tsawo don da rayuwar su ta yi tsawo zai ga mutum yan wani shiga ba zai gani ba to akwai bambanci ne da fata wannan kawai iya wurin usulubin bayanin ne kawai sarkin ne ya ji daɗi yamma wannan kyaututtuka mai yawa to kaji mai fasar mamaki <laughs> a gani ya haƙuri daga cikin ilimi na fasarar mafarki zubewa haƙori mutuwa ne gaskiya wannan na ba ku fi jami'in layi amma dai ka ce to <laughs> gaskiya wallahi in dai kuma farki haƙorin ka ya fita to Allah ya kyauta ka saurari labarin da zaka ji kawai kuma ya danganta haƙorin ƙasa ne in na kasa ne akwai wanda suke mutuwa a cikin family in na sama ne akwai in ma manyan da akwai in ma tsame ne akwai a so nake a tambaye ni ba amma dai kawai na ɗan ku ta azan saboda da kissar da ta zo kaga wani sai yana daga hannu saboda kissar da ta zo cewa sarki ya yi mafarkin haƙoransa sun zube duka haka kowa nashi ya zai kada shi ne mai tsawon rai a ciki eh. in wani na ka yi rasu kayan mafarki son sai kaga kila akwai zai haƙorin yi kiri Allah ya kyauta su yan uwa ne a yi haƙora da dangi haraba ne na aka faɗin mutum Allah ya samu cika da imani duka a ganin kai ba kai ba wani ne zai mafarki na shi haƙorin ya cirewa Allah kai ne ma mai rasuwa <laughs> duk zai yi ayi a gani na'am yake cewa wa amma salatu amma dangane da sallah da aka ce mutum yana iya yin sallah in yayi wannan mafarki ya tashi malai yake cewa kalima fiha min at-tawajjuh ila Allah saboda ita sallah akwai fuskantar Allah a ciki idan mutum yayi wal luju' ilayhi da kuma komawa zuwa gare shi amma sifatul isti'aza amma siffar neman tsari da ake yi da ake cewa a nemi tsarin Allah daga sharrin abin da aka gani da faqad qala ibrahim an Ibrahimun ibrahim yana cewa idza ra'a ahadukum fi manamihi ma yakrah idan dayan ku yaga abin da bai so a cikin bacci falyaqul idza istayqala sai ka faɗa idan ka farka daga wannan bacci sai ka ce a'udhu bima azat bihi mala'ikatullahi wa rusulihi ina neman tsari da abin da mala'ikun Allah da manzanninsa suka nemi tsari da shi min sharri ru'ya hadhihi wa min sharri ru'yaya hadhihi daga sharrin wannan mafarkin nawa an ba minha ba akrahu akan kada wani abin da bana so ya same ni fi dini wa dunyaya a cikin addini na da duniyata kaga yadda ake addu'a qala al-hafiz al-hafiz ibn yake cewa akhrajahu sa'id ibn mansur yace sa'id ibn mansur ne ya fitar da wannan hadisi wa ibn abi shayba da ibn abi shaiba wa abdurrazzaq bi asani da sahiha da isnadai masu kyau qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa amma qawluhu fa innaha la tadurruhu magana da ya faɗa a hadisin da yace idan mutum yi wannan addu'a wannan mafarkin da ya gani ba zai cutar da shi ba mara kyau ma'ana kuma anansa shine annallaha ta'ala ja'ala hadha sababan li salamatihi ma'ana wannan zai Allah ya sanya hakan da zai yi zai zama dalili na kubutarsa makaruhin ga abin da baya so wanda ke tarattabu alaiha kama da sadaqata wiqayatan lil lilmali wato zai zama ka kubuta daga sharrin abin da yake tattare da wannan mafarki da ba kai addu'a ba zai iya faruwa kamar yadda Allah ya sanya yin sadaka takan zama kariya ko zakka takan zama kariya domin da sadaka da zakka duk sunan su sadaka kana fahimta yace to za su zama kariya ne lil ga dukiya ta mutum wa sababan da daf'il bala'i sukan zama dalili na tunkuɗe masa bala'i Allah madauki sarki ya shirye da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karance irin ha ai na ɗauka da 37 na? to ka ce na ƙwanje muku lokacin to muna da minti goma shi to za mu ci gaba <laughs> Allah ka wannan kafaratul majlis din da nayi a matsayin zamu tsaya ba sa akwai lokaci a gaba sai kuma ka ce akwai lokaci za a ci gaba to sai sai raina ke tunana to zan ce ban yi kafaratul majlis din bane za a ci gaba a goge shi wani abu ne ya faɗo a raina a lokacin muna makaranta ma'aikatan makaranta yawanci yan bangaladeshi su ne cleaners to haka a cikin gari duka ko ina su ne shi ne wani ɗan bangala za ce tashi kira sallar asuba ga sallar asuba akwai a salatu sai min nan ta to ba sa jin larabci yana zuwa sai ce a salatu kwai wannan mu kwai <laughs> eh wai ma kwai to jiri abu ya faɗo ba a rai to in ce ba ka fara silmajin ba za a ce ba ko ko a ya za a yi su Allah ya fi mana za mu ci gaba tunda muna da ɗan lokaci kaɗan malam ya ce a shaitanu ya zahaku min almutasa'u wato shaitan yana yi wa mai hamma dariya in kana hamma shaitan dariya yake tsula maka ce wa zalika li anna tasa'ubu yansha'u 'ala al saboda shi wannan hamman yana samuwa ne daga kasala idan kasala ta kama jikin mutum to sai ta sabba masa hamma wa yakunu al fi halihi sai ya zama shi wanda yake hamma a halin da yake ciki din la yastati'u ma'aha an yu'addi ta'at zai iya yin abin da'a ga Allah saboda kasalan jikin shi shi kuma shi ai abin da yake so kira a ce ba za ka yi ba ala akmal wajhin ba koda za ka yi ba za ka yi shi daidai ba in a sallah ne za ka kawo wani tsayuwa haka wani ma ana sallah yana bacci ko ba haka ba ko kaga an kosa a gama sallah a je a ci gaba kaga dai ana sallan dai kamar za a yi kamar ba za a yi ba saboda wannan kasancin da ke jikin mutum to shi shaitan dadi yake ji wa mimma yadhaku ash-shaytan anna al-mutasa'ib yakunu fi manzarin ghayra jamil yace wai daga cikin abinda yake ba shaitan dariya shi mai hamma yana komawa wani yanayi wanda ba mai kyau ba mutum da lafiyayye haka fuskarsa da bakin shi a rufe ko sai ga haka sai ga bakin ya wani ha sun shaitan kawai ya ta maka dariya shi ne abin da yake nufi a yi wani ya buɗe bakin shi zai ga kamar zai ci mutum ko <laughs> eh wai shaidan yana maka dariya saboda canjin fuskar ka ta canza walidhalika yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka ne annabi alaihi salatu wasallam yake cewa inna allaha yuhibbul Allah yana son atishawa an fahimta Allah na son atishawa an to Allah yana son shi atishawa Allah na son wannan amma wa yakrahu tafa'u amma Allah baya son hamma hamma yana da wani suna da Hausa Allah hamma hamma nisan ta ji kamar akwai wani suna da ko ne dai hamma hamma ko da mai aka samu sunan ne aha irin yadda baki ke wangalewa ne ko da turanci a turanci ba hamma ba ba ba atishawan ba shi hamma yami ko to yanzu da Allah a ciki yayi kama balle a ce Hausa sun samu Muhammadan daga wancan sunan kuma da larabci ta sa'ub ne kaga ba su kama bare to yana ga mu ma Hausa a da inda aka samu sunan Muhammad na? na gidan wa a kawai shi gina, <laughs> Allah ya kyauta to saboda ka Allah yana kyamar hamma idan abasa idan bawaye atishawa fa hamidallaha ya gode ma Allah to fa haqqa ko fa haqqun ala sami'ahu ya zama haƙƙi akan duk wani musulmin da ya ji mai ham atishawan nan yayi atishawan kuma ya ce alhamdulillah an yushammitahu ma'ana yushammitahu shine ya ce masa yarhamukallah an fahimta shi ne tashmit ma'ana ya kula Allah ya maka rahama shi kuma wanda aka faɗa mawa sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ina fata ana fahimta to kai da kaji ya faɗa haƙƙin ka ne kan shi kai masa wannan ba wanda ya hamdala ba fa ba na ka yi ba ina fata ana fahimta yawwa ko da kaji atishawa amma ba ka ji ya ce alhamdulillah ba ba na ka yi ba malaika cewa amma ba. amma ita ko hamma ba huwa min ash-shaytan daga shaytan ne fal yarudduhu masada su ake ka maida ta iya karfin ka in zaka iya maida ta maida ta ita hamman kar ta fito fa idan kala idan ce ma dhahaka minhu shaytan in ya ce ha kai fa idan kala ha in ce ha yace dhahaka minhu shaytan sai shaytan ya kala ya tula masa dariya saboda idan ya tashi in zaka zo kai hamma zaka yi hawa jinka kai hammar ta hanci ta fito baka bude baki ba bai dariya ko ka sa hannu hagu ka danne shi ina fata ana fahimta ko ta bayan hannu ko haka tsare wani abu ko riga toshi haka ake yin hamma a mai da shi ya koma asali mai da shi ake shi da kake ganin ana sa hannu a rufe bakin kawai an fahimta amma duk da haka zaga mutum ya yi hammarsa in za ka iya mai da shi ya koma ka mai da shi ya koma wafi sunan ibn maja ya zo a cikin sunan ibn maja an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa idza tasaba ahadukum ya yadahu ala fihi dan ku zai atishawa to ya sanya hannunsa a cikin bakinsa an gane ko fa inna ash-shaytana yadhaku minhu domin fa shaytan yana mai dariya qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar yake cewa shabbaha at-tasa'ub alladhi yastasilu ma'ahu bi'awa'iq bil kalbi tamfiran anhu wastiqbahan lahu ya kamanta wato atisha ba atisha ba sunan shi hamma an gane wannan ko alladhi yustarsil ma'ahu wato wanda ake sake shi ya fita haka ya to mutum yayi ba rigiya irin wannan yace to an kamanta shi bi awa'il kirbi kaman yadda kamar kare kamar hammar kare hamman shi ne sunan shi awa' kamar irin yadda kare yake yi tamfiran an huda a tsoratar da mutum aka karɓe irin kama da kare wasu ba lahu don munana irin aikin da karen yake yi fa innal kalba yarfa a ra'asahu domin shi kare yana daga kansa haka ko daga ya bude baki wa yafta hafahu ya bude bakinsa wa ya awi ka ya ya hamma shi ma wal mutasa'ub shi mai yin hamma idza afrata fi tasa'ubi shabahu idan ya wuce gona wajen hammansa da yake yi sai ko kada haka amma da zai ga baka da bambanci da yadda kare yake yi kun yi kama Allah ya tsare mu ya kare mu qala mala yake cewa min huna tazharu nakatu ko nuktatu fi qawlihi yadhaku minhu daga nan ne ma magana cewa shaidan na maka dariya zai fito da annahu sayyarahu malabatu lahu domin shedan ya bai da abun wasan shi tashwihi khalqihi hanyar muna da halittar kafi tilkal hala a wannan yanayi da kake yin hamma wasu fi muslimin ya zo cikin sahihu muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi alaihi salatu wassalam yace idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan zai yi hamma fal yumsik bi yadihi ala fihi ya tsawon hannunsa a bakinsa inna shaytana yadkhulu domin shaytan na shiga cikin bakin qala al hafiz ibn hajar ibn hajar yake cewa yahtamilu an yuradu bihi ad-dukhul haqiqa zai yiwu ya zama wallahi shigan nan da ake nufi shiga ne na haƙiƙa wa huwa in kana shaytanu yajri min ibn adama majrad dam kuma lalle shi kuwa shaydan ai yana tafiya ta jikin dan adam yadda jinin sa ke gudana ka shiga bakin ka abin zai wahala ba ina fata ana fahimta lakinnahu la yatamakkanu minhu ma dama zakiran lillah amma dan adam yana kun karfin shaydan shaydan din ba zai samu dama akan ka ba mutum kana ambatan Allah wal mutasa'u wanda yake yin atishawa kuwa mai yin hamma afwan fi tilkal hala a wannan yanayi gaira zakir zaka ga ba ambatan Allah yake ba ko ya bude baki ne a babu kuma wani addu'a da ake yi ko a na yin hamma abinda ake kawai shine toshe bakin an fahimta yace fa yatamakkanu shaytanu min ad-dukhul fihi haqiqatan sai kaga shaytan tunda baka ambatan Allah a daidai wannan lokaci zai shige cikin bakin ka shiga na haqiqa wa yahtamilu an yakuna atlaqa ad-dukhula zai yi kuma an furta shiga ne amma wa arada tamakkuna minhu amma ana nufin ya samu iko akan ka li anna min sha'ani man dakhala fi shay'in domin na daga cikin sha'ani da al'amarin wanda ya shiga cikin wani abu an ya kuna mutamakkinan minhu da zama yana da iko da dama akan wannan abu haka ne ko zai zama haka qala an-nawawi imam an-nawawi yana cewa qala al-ulama yace malamai suna cewa amara bi kazmi ubu. ya yi umarni a hadisin nan da danne hamma wa raddihi da mai gashi. wa wadda uliyadi alalfam da sanya hannu a baki da Allah ya buluga shaifanu muradahu dan saboda kada manufar shaidan ta tabbata kar ya kai ga cimma burinsa na shiga cikin bakinka na muna na maka halitta min tashwihi suratihi ya muna na surata wa dukhul famihi ya shige maka baki wa dahikihu minhu yazo kuma yana maka dariya ko wani da yake hamma ka kalle shi za ga ya zama mummuna haka ne ga ya zama wani iri Kwamilar minar jamili na daga cikin abin da yake mai kyau ne huna an nadkura ma na ibn abi shayba yace mu ambaci abin da ibn abi shayba ya ruwaito al-bukhari da abin da imam al-bukhari ya kawo Fit tarihi a cikin at-tarikh min marasil ibn al-qasim daga cikin marasil ma'ana hadisi mursali na ibn al-asam qala yake cewa mata ta sa'aba annabi sallallahu alaihi wa sallama qabta cewa annabi bai taba yin hamma ba sallallahu alaihi wa sallama saboda shedan bai sai munanta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah wadda sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah